الإمام للقيم رحمه الله تعالى أتشون اللتاف ناس الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا من شرك حديثي حديث سيدنا الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تدشي أتشن لتاف الجامع yana mana bayani akan bangaren da ke bayani akan sadaka da yadda manzon Allah su sama ya kamanta mai yin sadaka cewa kamar mutum ne wanda wasu mutane suka taru da nufin za su fille masa wuya sai ya ce su dakata su dakata zai fanshi kansa sai ya fanshi kansa to haka sadaka take fansar mutum daga shiga wuta kuma limam lulƙayyim ya faɗa mana cewa sadaka ba ta faɗuwa ƙasa banza ko azzalimi ya sadaka ko fajiri ya sadaka ko kafiri ya sadaka to Allah zai saka masa da wannan sadakar da ya cin a duniya har muka buga misalin abubuwan da turawa suke yi za ka samu turawa waɗanda suke kafa mu'assasat mu'assasat na taimako na taimakon marayu jin kan talakawa to waɗannan Allah na saka musu gwaggwadon irin waɗannan sadakokin da suke yi a duniya sai Allah ya ta ƙara musu ɗaukaka ya ta sawa ana jin sunansu to ina ga kuma a ce mai imani ne wannan aikin to shi ne imam qayyim sai yake cewa wa fi ba'dil athar ya zo a wani daga cikin asar idan an ce asar abubuwan da aka samu maganganu na na wani zuban akan ce al'asarul ilahiyya idan an ce al'asarul ilahiyya maganganun da aka tsinto su a cikin attaura ko zabur ko al al-injil kuma suka zama sun dace da addinin mu kuma suna cikin abinda manzon Allah sun ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj babu laifi abinda banu isra'il suka faɗi wanda bai saba ma addinin ku ba babu laifi ku ansa to yana ciki sannan kuma akan ce al'asar a matsayin maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai kai wani lokacin ma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce musu al'asar al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin at-taqrib yake cewa innal muhaddisina يسمون الموقوف والمرفوع آثارا ما لمن حديثي ده حديث ده أكا سامو ده نبي ده قول ده أكا سامو ده صحابي توسنا شيء ما سجباكي ده آخري جد شيء وانا آخري ده الإمام القيم يكاوش أنا آخري ده بإنجان تبع الإمام البيهقي يروي توش أشين السنة الكبرى الإمام الطبراني يروي توش أشين المعجم الأوسط أما دكا ننسو بس إنجان تبع الشيخ الألباني ya kawo shi a cikin ba'iful jami'is sagir hadisi mai lamba ta 2316 kuma ya ce masa ba'ifun jiddan da ka hadisi ne ba'ifi amma dai hadisan da aka ambata a baya da kuma wanda malam zai ci gaba da man ambatan mana su to su su su su su hadisai ne waɗanda suka zama ingantattu to malamanmu suna cewa kuwa إن في الحديث الصحيح لغنى عن الحديث الضعيف للي أقوي وداتا ذا ودات أي أيكي ده حديث صحيح باشي أن في حديث ضعيف با باكروا بالصدقة كجو تين صدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة دوم بلائي بايا تلك صدقة حي سامي ينتا idan mutum yana sadaka to Allah ta'ala a wannan hadisin duk da zai hadisi ne za'ifi to da ya inganta to sadaka tana hana bala'i shi ina ba hushe yake cewa sadaka maganin musiba sadaka maganin musiba anan ya gani to al-imam al-qayyim yace wa fi tamthil an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalika biman a cikin kamantawar da manzon Allah sallallahu alaihi yayi da mutumin da ke yin sadaka kamar mutumin da aka gabato da shi ne li yudraba unuquhu domin a tilla wuyansa faftada nafsahu minhum bimalihi kifayatun shi kenan sai ya fansar da kansa ya fanso kansa daga waɗannan da suka so su kashe shi bi malihi da dukiyarsa lallai a cikin wannan kamanceceniyar akwai kifayatun akwai wadatarwa akwai isuwa akwai balaga akwai fasaha akwai kaiwa matuƙa a wajen iya magana da kuma biga misali fa inna sadaqata tubdil abda lallai sadaka tana fanso bawa min azabillahi ta'ala daga azabar Allah madaukakin sarki fa inna zunubahu wa khatayahu domin zunuban mutum da kusakuransa taqtadi halakahu suna hukunta masa halaka idan mutum ya kasance yana da zunubai to halakacce kenan mutum ya tafi lahira da zanubai ɗibji-ɗibji to wannan yana nufin mutum ya halaka kenan fataji sadaqatu shi kenan sai sadaka sai ta zo tubdihi min al'azabi sai ta fanso shi daga azaba wa tafukkuhu minhu sai kuma ta fanshe shi daga wannan azaba daga alfakku daga alfakku da alfidiya duk ma'anar su daya eh, kuma da alqur'ani ya zo da su يا زود شي فك رقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة قنصوية سننكما ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم يوم القيامة ما تقبل منهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح saboda haka ne ma manzon Allah su sama ya faɗi a cikin hadisi ingantacce lamma khataba nisa a yawmal idi a lokacin da ya mata hudu ba ranar idi ko hadisin bilal hadisin da manzon Allah su sallama eh, abin ya umarci bilal radiyallahu ta'ala anhu ya bi ya cire mayafinsa sai sahabbai mata suka rika jefa eh, abin sadaka a cikin wannan manzon sa ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata Ta saddakna ku riƙa sadaka walau min kunna ko da daga kayan adanku ne ko da daga kayan ƙarau ɗinku ne kayan ƙarau ɗinku to ku riƙa sadaka da su kayan ƙarau ɗan kunnaye yan kunnaye sarƙoƙinku munduwoyinku da abin da ya shafi warwarenku. ku riƙa sadaka da su fa inni ra'aytu kunna aksara ahlin nari domin naga ku kuka fi yawa a wuta mata Allah ta'ala ya kaddara su suka fi yawa a duniya a halitta su suka fi yawa a duniya shi yasa aka halasta ma namiji ya auri mata hudu kuma idan an yi jihadi an samu bayi ya hada da kwarakwarai sannan a lahira su suka fi yawa sakamakon su suka fi yawa a duniya su suka fi yawa a aljanna su suka fi yawa a wuta su suka fi yawa a wuta su suka fi yawa a aljanna al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa at-tazkira bi ahwali mauta ya kawo wannan sabanin da malamai suka yi a game da yawan mata a wuta da kuma yawan su a cikin aljanna suna da yawa a wuta su suka fi yawa a wuta kuma su suka fi yawa aljanna domin mutum ɗaya a cikin aljanna gashi nan za a bashi وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين الحور العين سنان جنس جمع سو صدق بعد ايه كما حديثي دي واسو سن تبتد دا عدد ارماتن دا ابا متن الجنة كاجا النساء اقصر اهل الجنة وهن اقصر اهل النار فما سي اقا الا لدليل دي ساسق في ai wata mata ta miƙe ko fa فقامت min sifatin nisa'i safa al-khaddain ko safa'u wa hiya hiya safa'u al-khaddain shi malana aksaru ahli nar manzo so me ce li'anna anna kunna tuksirna la'ana wa takfurna al-ashira kun cika yawan zagi mata suna da zagi dabi'a ce ta mata zagi da tsinuwa wa takfurna al-ashira sannan kuma kuna bijire ma dangin ku maza akwai riwaya ta zo tukfirna shikayata kun cika kai kuka abinda ba abinda ya kamata a yi ba kenan har manzon Allah sama ya fassara yace law ahsanta ila ihdahunna dahara da za ka kare a rayuwarka kana kyautata ma ɗayar to wata rana sai ka yi mata wani kuskure sai ta ce ma ra'aitu khairan minka qattu ta ce wallahi ko alheri ne baka taɓa mun ba <laughs> ka gani kaga kaga kaman ummu zar'in ce sai ka tuno da ummu zar'in ai ta ce fa ni min baiti hunaymati ko ila baiti sahlin ta ce ya same ni ya ɗauke ni a gidan da da'in timakai muke da su sai ya kai ni gidan sahil gidan da akwai dawakai hmm. to kaga shi ne wannan amma ta ce duk da haka idan ta tuno sai ta tuno da abu zar'i tsohon mijinta na da wa ka'annahu hassahunna wa raggabahunna manzon Allah sallama ya kwadaitar da su ya karfafe su a dama yufdina bihi anfusahunna minan nari da abin da za su iya fansar kawunan su daga wuta manzalla su sama ya kwadaitar da su ya musu kaini ya musu allura akan su fanshi kansu da wuta yace tasaddaqna walau min kunna. fa inni ra'aytukunna kunna aksara an-nar so da kamar sun yace musu su sadaka kaga sadaka ce za su fanshi kansu da ita kuma wata kaddarawa Allah mata sun fi sadaka ko a gidanka ne kafin ka ɗau wani abu ka ba wani matarka ta ɗauka da yawa ta bada wani da yi yayi iznika ko da ba da izinin ka bane ta ɗauka ta bada in wani ɗan abu ta yi mai ɗan daɗi haka sai ta aika ma makwabta wanda kai ila da za ka gani za ka shi haba ta an kwashe hmm? amma su sai su bada to kaga wannan ɗabi'a su ce kuma mai kyau da kuma wannan ake fata zama sun fanso kawunan su ɗin daga wuta duk da zai cewa la yughni hadar bin nan Manzala su sama yana bayani ne fa min haythul jam' na min haythul afrad ba ɗaiɗaikun su ake magana ce ke yan wuta ba ce ke yan wuta a a jinsin su suka fi yawa a wuta so da ka faman sha'at Allah ta kuna fihinna to faltafa alin khaira duk wacce take so ta fita daga cikin wannan sharrin to zai ta aikata alkhairi to da ka ba wata damuwa a ce. to tari mata idan ana musu wa'azi aka ja wannan sai ga ba so in aka kawo wannan hadisin fa inna kunna aktsaru ahlin nar din ko ko fa inni ra'aytu kunna aktsara ahlin nar to sai ga wasu ba so to sai a musu bayani ai ana magana ne akan jinsu mata ba ana magana akan ɗaiɗaikun su bane la min haythul afrad ba ana magana ɗaiɗaikun su bane ke sai ki fata kai ki zama cikin waɗannan ko da an ce matan duka wuta za su shiga amma ban da ɗaya duk matan duniya misali annabi sama ya ce misali wuta duk za su shiga amma mace ɗaya ce za su shiga aljanna to sai ya ce ke ki fata ki zama ke ce ƙwara ɗayan nan kake ma wata fata la isa ba'a eh, ba za ka zo ka bita wani ka ce Allah ya sa ka riga ni shiga aljanna ba Allah ya sa in shiga aljanna sannan ku shiga إيه هكذا ينبغي الدعاء كفارة ده كان كسل رب اغفر لي سنة يسمي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا هكا النبي نوح عليه السلام يي الدعاء إذا كان كفارة ده كان كسل نسيكي هنا cin آداب الدعاء ما كفاغا fara da kanka sannan sai kai nan nan ne ya kamata mutane su kawo al'aqinu man da abi nafsi karin maganar da ake kawo ba amma ba a wajen ci ba a can ana son wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma a la isara fi ta'a sahun gaba ka bari wani ya shige yi sauri ka shiga sahun gaba domin ka shiga cikin waɗanda allazina tusalli alaihimul mala'ikatu fa innal mala'ikata tusalli ala ahli as-saff waɗanda suke sahun farko annabi sun alaihi ya ce mala'iku na musu addu'a suna musu salati kai je ka tsaya a baya ka ce wani bismillah a la isa fi ta'a ka'ida ce wannan ba a fifita wani akan samun da'a ga Allah ka fara yi sannan ka sa wani yayi wa fi sahihain an adi ibn hatim ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyidina adi dan hatim radiyallahu ta'ala anhu kun san wannan abi dan hatim bai hude ne ko ya musulunta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna ya ce ma minkum ahadun babu wani daga cikinku illa sai yukallimuhu rabbuhu face sai ubangiji ta'ala ya magana da shi kaga wannan bai ci karo da falasifin la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati ba da ayoyin da suke cewa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wa lahum adabun alim to bai ci karo da shi ba malamai idan suka zo la yukallimuhum Allahu kalama rahmati Allah ba zai magana da su magana ta jin kai ba ba za su samu magana ta jin kai ba amma ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu face sai ubangiji ya masa magana ranar tashin alkiyama laisa bainahu wa bainahu turjumanun a tsakaninsa da Allah ba mai fassara ba tafinta za ka yi magana Allah ya ji kai ma yi magana kai ma yayi magana kaji fa yanzu yanzuru aymana minhu kenan sai mutum ya wai waiga damansa fala yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar na aiki wa yanzuru ash'ama minhu sannan ya duba hagu fala yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata a duniya wa yanzuru baina yadayhi ya kalli gabansa fala yara illa an-nara tilqa wajhihi ba zai ga komai ba sai wuta a gabansa wuta ga ta nan ta tafi a gabansa so da haka da manzon sama ya faɗi sai ce fattakun nara ku ji tsoron wuta ku tsare kawunan ku fattakun nara ai ku anfusakum minan nari shine fattakun nar malamai suna cewa attaqwa an taj'ala bainaka wa baina ma'siyati Allah ta'ala wiqaya ko kuma an taj'ala bainaka wa baina azabi Allah ta'ala wiqayatan ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah shi ake ce ma To to manzon ne yace fattaqun nar ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin ko da da tsagin dabino ne idan dabino kake da shi ka tsaga bi ka ba dan uwan ka rabi ana fatan wannan tsagin dabinon ya zama dalilin fansar kanka daga shiga wuta kun ga wannan hadisin shi ma fassara ne ya fassara wancan da ake hadisin da malam ke mana sharhin sa na ne na cewa misalin mutumin da yake sadaka to kamar misalin mutum ne mutane suka biyo shi za su kashe shi suka kama shi suka ɗaɗɗaure shi sun zo za su fille mushi wuya ya ce su dakata suka dakata suka saurare shi ya ce to zai fanshi kansa da kuɗi ya ba su kuɗi suka yafe mushi to haka sadaka take fansar mutum daga wuta kaga wannan ba karamin falala ba ce kuma irin wannan rayuwar da muke ciki ba lokacin da aka fi bukatar sadaka kamar irin wannan yanayi a lokacin da mabukata suke ƙara yawa talauci na ƙara mutane yana ƙara shiga cikin mutane abinda ma muka shigo wannan satin da shi na sharri a najeriya shine gwamnatin najeriya ta ƙara matse asusunta saboda wai farashin man fetur ya faɗi a duniya sau da hanyar da za su bi ita ce hanya ta kowa ya ji a jika sau da aka rayuwa ministar kuɗi da kanta take bayani cewa za a shiga bakar rayuwa za a shiga rayuwa mai kunci 'yan najeriya za su shiga rayuwa mai kunci kwanan nan haka ta faɗa saboda gwamnatin tarayya za ta matsa aljihunta abubuwan da duk da take sa ma take sa tallafi duk da mu ba ganin ma tallafin muke yi ba to ma za a daina tallafin kuma wannan campaign wai dai yana cin campaign fa yana cin abin da kuma ake son a yi tazarci da shi وفي حديث أبي ذر أنه قال أحاديث سيدنا أبو ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه يشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبي أيكي صلى الله عليه وسلم يشي يا تنبي من ذن الله صلى الله عليه وسلم me ya tambaye shi ma za yunjil abda minan nari ya ma'aikin Allah me zai tseratar da bawa daga wuta qala al imanu billah abu na farko shine imani tauhidi imani shine abu na farko da zai tseratar da mutum daga wuta duk wanda ya je gaban Allah bai da imani ya gama tabewa idan akwai imani in akwai sauran matsaloli to imani na zuwa ya fanshi mutum imani na fansar mutum manzon Allah sallallahu alaihi zai ma waɗanda suke da imani ceto Allah zai ba manzon sama dama ya ceci masu imani ko da suna da sabo kuma komin girman saban su qultu sai na ce ya nabi Allah mal iman ma'al imani amalun shin a imanin nan kuma akwai wani aikin da zai fansar da mutum qala sai yace an tarbakha mimma khawwalaka مما خولك الله أو أن ترضخ مما رزقك الله أن ترضخ كفتد إتشوتا كو إسدك أظن بسكي شيء ما الرضخ كما يدى الإمام للأثير يفسر أتشن النهاية في ضريب الحديث يشي الرضخ العطية القليلة إتشوتا هكا إقا إذا شأتي شيء متى الرضخ mimma hawwala kalla cikin abin da Allah ya baka shine sai aka ce au tarbakha mimma razaqaka Allah kai ita wuta cikin abin da Allah ya azurta ka da shi kaga wa anfiqu mimma mimma kin yin sadaka cikin abin da Allah ya baka ka ki kyauta to to to wannan ilqa'un nafsi ila at-tahluka wanda Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi wala tulqu bi aydikum ila wala tulqu bi aydikum ila tahluka to al ilqa'u bil aidi ila tahluka akwai kin kyauta da kin sadaka qultu sai na ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah fa in kana faqiran la yajidu ma yaghdahu to ya ma'aikin Allah idan mutum ya zama talaka ne talaka ne shi ba yi da abin da zai yi kyauta da shi ko mun kankanta safa qala sai yace ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar to ya rika umarni da abu mai kyau ya kuma hani da abin da ba shi da kyau kuma shi ma ya atamiru wa yantahi kenan idza amarta fa atamir wa idza nahaita fantahi idan ka ba da umarni to kai kai idan ka hana kuma kai ma ka hannu yana cin siffofin mummuni ya amuru wa ya atamir wa yanha wa yantahi qultu sai nace in kana la yastati wa an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari to alaga manzan Allah sallallahu ba malami bane shi ba yi da ilimi ba zai iya umarni da abu mai kyau ba zai iya hani game da abin da ba yi da kyau ba qala sai yace falyul'inil akhraqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace falyul'in al akhraqa ya taimaki mutumin da ya zama cikin wahada shi al-akhraq mutumin da rayuwa ta kyakke tashi rayuwa ta masa kullum minti sama da ƙasa to ya taimake shi ko kuma mutumin da yake cikin wahala daidai gwagwadon irin taimakon da zai iya yi qultu sai na ce ya a ra'aita in kana la yuhsinu la yahsinu an yasna'a yace ya manzon Allah ara'aita ya kace gani in kana la yahsunu an yasna'a ba zai iya aikata wannan baɗin ma i'anatul akhraqi din qala falyu'in mazluman to ya taimaki azzalimi ka sayyidina abu zarrin akwai tambayoyi fa masu amfani qala sai ya ma turidu an tatruka sai ya ce ya rasulullahi ra'aita in kana da'ifan la yastati'u an yu'ina mazluman to ya ma'aikin Allah ya kace gani idan ya kasance mai rauni ne shi ba zai iya taimakon wanda aka zalunta ba qala sai ya ce ma turidu an tatruka fi sahibika min khairi sai ce li yumsika adahu anin nas ce ma turidu an tatruka fi sahibika min khairi ya abadar ya kake tambaya game da mutum ba ka san a ce yana da wani alkhairi gabaki daya kana ta siffanta mutum haka kuma dan uwanka musulmi amma ka ce bayi da wani alkhairi duk waɗannan abubuwan da ake lissafawa to tun da ya kasance haka li yumsika azahu anin nasi kai ya cuci kowa to <laughs> kai ya cuci kowa kuntu <laughs> ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah a ra'aita in fa'ala hadha yadkhulul jannata sai ya ma'aikin Allah kana ganin idan bai cuci kowa ba zai shiga aljanna qala sai yace ma min mu'min yusibu khaslatan من هذه الخصال إلا أخذت بيده إلا أخذت بيد إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة من زن الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن باب ون مؤمن يصيب خصلة da zai aikata wani abu cikin abubuwan nan min alkhisali da aka ambata a baya ku faro daga farko arrazku ko an tarbaha mimma khawwalaka Allah fa in lam yastati فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر فإن لم يستطع فليعن الأخرق فإن لم يستطع فليعن مظلوما فإن لم يستطع فليمسك أذاه عن الناس ولن ننسون الخصال to babu wata ɗabi'a babu wani aiki daga cikin waɗannan abubuwan da mutum zai aikata ɗaya daga ciki illa akhadhat bi yadihi face wannan abin da ya aikata ya kama hannunsa hatta adkhalathu aljannata har ya shigar da shi cikin aljanna duk matakin da ka tsinci kanka a cikin wannan wato musulmin mu ne dai baya zama banza kaga masaluhu masalun nakhlati la yasqutu warquha gabaki ɗaya mummuni alkhairi ne ji matakan da sayyidina Abu Dharr yayi ta tambaya manzon sama yana bashi har sai da manzon sama yace ba turidu an tatruka fi sahibika min khairin Ba ka san a ce dan uwanka da kake tambaya kan mutum mummuni a ce gaba baki dai da alkhairi الإمام القيم ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان الإمام البيهقي يا أم بتشي أتشيل تافن سببا من سونا شعب الإيمان التافين مي مي مي مي مي مي مي مي شعب الإيمان جمع شعبة واتو بان إيمان أي من ذل الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإن الحياء لمن الإيمان تو تو تو تو ون ون شيني ون الله أعلم